Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na gyara da kanku wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Autar Soyayya YouTube channel inda muke zaƙulo abubuwa masu amfani domin gyaran jiki da samun ni'ima. A yau muna tattare da bayanai ne dangane da kankana wadda ake mata take da kankana uwar ruwa. Duk da kasancewar kankana wata gama garin kayan marmari ce watakila saboda arharta da ganinta da muke yi banza-banza sakamakon yawanta a gonaki, lambuna da kasuwanninmu. Kankana na ɗaya daga cikin abincin da za mu iya kiranta da magani a gonar yaro. Yana da kyau mu fahimci cewa ba duk abin da Allah ya ba mu shi a wadace ba ne yake da ƙarancin amfani ko muhimmanci. Kankana na ɗauke da sinadarai masu matuƙar amfani ga jiki wajen gina shi, ba shi garkuwa da inganta lafiyar wasu sassa da ma jikin baki ɗaya. kasancewar kaso na 92 cikin 100 na kankana ruwa ne za a iya amfani da kankana a madadin ruwa wajen magance kishin ruwa shi ruwan da ke cikin kankana ɗauke da sinadarin glutathione wanda ke taimakawa wajen kwarara garkuwar jiki kankana na ɗauke da sinadarin lycopene da ake samu a cikin tumatir wannan sinadari na lycopene na da gargaza ƙwayoyin cutar daji Kankana na ɗauke da sinadarin bitamin C da ke da tasiri wajen taushe ƙwayoyin cutar da ke cikin jini da hana su girma. Har ila yau kuma, kankana na ɗauke da sinadarin potassium da ke taimakawa zuciya, koda da sauran muhimman sassan jikin gabatar da aikinsu yadda ya kamata tare da ba su kariya daga cututtuka. Uwa uba kuma kankana na taimakawa ma'aurata da kuzari da nishaɗi musamman a yayin gabatar da ibadar aure. Ana son ma'aurata da su yawaita shan kankana aƙalla awa guda kafin jima'i. Kankana na samarwa da fata wani sinadari da ke ba wa fatar kariya daga illolin da haske da tsananin zafin rana ke ga fata. Kankana abinci ce da ya kamata mu ƙara adadin yadda muke amfani da ita a kullum a jerin abincin da muke ci. Ku kasance tare da mu kuma a episode na gaba za mu kawo muku yadda ake amfani da kankana domin ƙarin ni'ima ga ma'aurata da jin daɗi ga mata waɗanda suke fama da bushewar gaba. Sosai sosai kamar yadda ake ce mata uwar ruwa, haka kuma za ku kasance kuna zub da ruwa a kowane yanayi. Sakamakon haka muke gaya muku albushirinku ku ce goro. a cikin shirinmu na gyara da kanku. Tabbas autar soyayya YouTube channel a shirye suke da su kawo muku abubuwan ban mamaki wanda daga cikin gida ko ɗaki za ku gyara da kanku kuma za ku ji daɗin ma'amalar aurenku. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa sannan kuma ku shiyarin ma 'yan uwa domin su samu ƙaruwa dangane da wannan maudu'i. Ku tara kullum na safe za mu riƙa kawo muku shirye-shiryenmu daga gyara da kanku. Mun gode.